ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata sha hudu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1448 wanda ya daidai da 29 ga watan yuni shekara ta dubu biyu da da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima rodan gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadus salaf fi ithbat at-taklif bayna al-insi jinni wa shayatin ونفي النبوة والرسالة عنهم إذا مكفانا أشافنا أربعين تقص أجير وانا karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha uku inda muka kwana akan gabar da malam ya kawo mana zantuttukan magabata akan aljanu suna shiga aljanna kamar yadda ɗan adam ma zai shiga aljanna ya kawo mana maganar da malam ya kawo akan cewa shin a cikin aljanu akwai annabawa ko babu abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce annabawa a cikin mutane kaɗai aka same su amma a aljanu akwai masu gargadi masu zuwa wajen ɗan uwansu da danginsu in sun ji abu daga annabawa su koma suna musu gargadi Shi ne maganar da abdullahi ɗan abbas ya faɗi kuma imamu ibn jariri ne tabari ya kayanto wannan a cikin tafsirinsa jami'ul bayan kuma ya nakalto daga ضحاك bin مزاهم ya ce a cikin aljannu akwai annabawa shi Imam bahaf bin muzahim shi ne ke da wannan fahimtar kuma ya kafa hujja da wancan aya ta cikin suratul an'am ya ma'asharar aljin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha to wannan yana daga cikin dalilin da imamu dhahab bin muzahim ya kafa hujja da shi abdullahi dan abbasin turjumanin qur'an shi kuma ya ce a'a a cikin mutane ne kadai aka samu annabawa amma aljanu ba annabi ko ɗaya, abinda aka samu daga cikinsu masu gargadi wanda zai ji sako daga annabi ya je gaya wa mutanensu shi ne istinbafi turjimanin ƙor'an ya yi daga faɗin Allah na cikin suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina saboda jinnu nasibin kamar yadda ba ya tabbata lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya je ta'if amul huzun shekarar da babbansa abu talib da matarsa khadijatu bintu kuwait suka rasu sai ya je garin ta'if ya tallata wa mutanen ta'if musulunci aka sa yara suka jajjefe shi da shi da zaidu har ya suma aka mai jina-jina suna tahowa Allah ya turo mala'ikan jibrilu da mala'ikan dutse bi ma'ana mala'ikan duwatsu wanda Allah ya bashi kulawa da lamarin duwatsu a duk duniya mala'ika jibril ya ce mai ya ma'aikin Allah ga mala'ikan duwatsu tare da ni Allah ya ce in gaya maka in kana so wannan mala'ikan ya haɗa mutanen tsa'if ya kwankwasa su saboda garin tsa'if a tsakiyar dutse take damanta dutse hagunta dutse kaga kawai haɗa su za a yi a kwankwasa su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah burina ka shiryar da mutane na ba su san matsayina ba ba sun san daraja ta a wurinka ba za su min abin da suka mun ba ni ina buri Allah ka fitar daga cikin tsatsansu wanda za su bauta wa Allah to yana dawowa akan hanya a kallon asbahi ta riske shi ya shiga wani gona sai ya yi tsalla ranar Juma'a. ke karanta suratun sajada shi kuma aljani daga cikin babbansu ya gaya musu cewa ku fantsama a sararin duniya da muna jin labarin sama amma a yantsan wannan lokutan ana matsa mana da jifa na yula a kanmu menene sirrin da ya sa ba ma samun labarin sama kamar yadda muke samu a da ku bincika mana to a cikin binciken ne suka zo sai suka tadda manzan Allah yana karanta suratul sajada sai suka tsaya suna zuwa wurin shine falamma abaruhu a lokacin da suka halacci inda manzan Allah yake an ansitu sai suka ce ku yi shiru falamma qudiya a yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da karatun ya idar da sallah wallau ila qaumihim munzirina sai suka koma zuwa ga mutanensu a madina a yathrib lokacin kana suna yathrib sai suka koma suna yi wa mutanen yathrib na aljanu gargadi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa suka ce ya ku mutanenmu mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke gaba gare sa min at-taurati na at-taura Imana wannan littafin yana gaskata abin da at-taura ya zo da shi kuma at-taura ma yana gaskata abin da wannan littafin ya zo da shi yahdi ila al-haqqi littafin yana shiryarwa zuwa ga gaskiya zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma wannan littafin yana karantarwa yana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙe ya kaumana ya ku mutanenmu ajibu da iya Allah ku amsa kiran Allah mana yaghfir lakum min dhunubikum in kuka amsa kiran Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai gafarta muku zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi to da wannan Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an ya yi istinbati ya faɗi wannan magana damin sannan ya kafa hujja da marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban sai Allah ce ya khuruju minhuma al-lu'lu'u wal marja. to a daidai gaban da muka kwana kenan malam sai ya ce wa ma'alumun abu ne wanda yake sananne annal lu'lu'a wal marjana innama yustakhrijani min al milhi la min al hulwi shi lu'lu'u da marjani da ma'ana da mirjani wa'annan ababan kayan alatu ana ganewa wanda ake samunsa a cikin ruwa suna fita ne innama ya yustakhrijani min ana fitar da su ne daga gishiri laminal min hulwi ba daga abu mai zaƙi ba wa hadha wadihun walillahi alhamd malan yace wannan abun fili yake godiya ta tabbata ga Allah wa qad nassa ala hadha jawab بعينه ابن جرير رحمه الله تعالى إمام ابن جرير الطبري ياي بياني أولا جوابي أكرا كنسا والدليل على أن الرسل شيوى دليلي ينا تبتر ومن للي منزني إنما هم من الإنس أنسى ممنزنيني دقشكم متانيه liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ce lallai mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu wanda yake annabawa daman ba su zo ba sai bayan annabi nuhu annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo bayan annabi adam hadisin abdullahi nan abbasin wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito yace kana baina adam wa nuhin 10 qurun tazara da ke tsakanin annabi nuhu da annabi adam shekara dubu ɗaya shi ne tazarar da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu annabi nuhu annabi adam ya yi shekara ɗari tara da hamsin ɗari tara da sittin ya mutu wanda asali Allah ya tsara mai shekara ɗari tara da sittin ne amma sai ya bashi shekara dubu ɗaya lokacin da Allah ya halitta annabi Adam hadisin na nan a cikin sunan Abi Dawud Tirmidhi ma ya rawaito sa Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito sai Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Allah ya gama halittan annabi Adam sai aka matso tsatsan annabi Adam ranka ta kafin su sai aka baje su a gabansa shine wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihi zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin wanda imam shafi'i abu abdullah Allah ya ji kansa da rahama da ya tashi kafa hujja da wannan ayar ya ce da Allah bai saukarwa da ɗan adam komai a ƙur'ani ba sai wannan ayar lakafatum ta isa ta zama dalilin da zai sa Allah ya kama mu in muka ki bautata masa saboda me wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya sa kowa a cikin mu yayi wa kansa shaida alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku qalu bala kowa yace bala eh mun yadda kai ne Allah kai ne ubangijinmu shine sai Allah ce an kulu yawmal qiyamati ai Allah taqulu yawmal qiyama an kada ranar tashin alkiyama ku zo kuna gaya wa Allah inna kunna an hadha ghafirin ai mu ba lokacin da muka ce mun yadda cewa zamu bautata maka ba to wannan ayar ita ce dalilin da sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra ba da ka gani yan an haifansa ne a matsayin musulmi kusan duniya da zai zo a musulmi yake zuwa kuma zala ce fa abawahu ne sai dai iyayensa guda biyu in yahudawa ne su yahudantar da shi na tsira ne in kristoci ne su mai da shi krista aw ne in majusawa ne su mai da shi ba majusi kaga in hindosiya ne da sauransu sai su mai da shi abin da suke akai sai ce in shi'tum faqra'u qawla Allah ta'ala in kun ga dama ku karanta faɗan Allah maɗaukaki, fitrata Allah allati nasa alaiha dabi'ar da Allah ya kintsa wa mutane ya basu akai shine fitowa duniya a matsayin musulmi la tabdila li khalqillah ba na ka taɓa samun canji da wannan halittar da Allah ya kinsa ɗan adam a matsayinsa zai zo musulmi ba zalika dinul qayyim saboda hakan shine addini tsayayye a wurin Allah saboda ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah wanda Allah ya yarda da shi shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda yabi wani addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai taba karba a hannunsa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma wannan mutum yana daga cikin wanda suka yi asara to kaga anan shine sai yace walakin aktsara an-nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba to kaga anan shine malam yake cewa Allah madaukaki ya ce ila nuhin wan nabiyina min ba'di ila an qala har zuwa inda Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsusum alaika. wa kallama Allah Musa taklima sai ce rusulan mubashirina wa munzirina manzanni mubashirina masu yin bishara wa munzirina kuma masu yin gargadi li ya kuna lin-nasi 'ala Allah hujja yasa manzannin nan suke yi wa mutane gargadi don kada mutane su samu hujja su kafa wa Allah gobe kiyama su ce me yasa za a musu azaba ba ta alhali ba turo musu dan sako ba shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda ya kai Allah ba da uzuri ga bayinsa shi ta turo annabawa har ma yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zama masu azabtar da bayinmu ba har sai mun turo da ɗan sako saboda uzurin da Allah ya baka ne sai turo ma ɗan sako ne aka turo annabawa in annabawa suka shuɗe mabiya annabawa su kuma su ci gaba da yaɗa manufofin annabawa to bayan sun shuɗe waɗanda suka zo bayansu wanda bayan sun shuɗe har aka samu malamai wanda su ne sai manzan Allah ya siffanta su wal'ulama'u warafatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa ga aikin da annabawa suke yi na yi wa mutane gargadi a nuna musu mai kyau a nuna musu mai kyau a kawatar musu a nuna musu in kuka yi kaza zai haifar muku da ɗa mara ido amma in kuka yi kaza zai haifar muku da ɗa mai ido kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza sai ce wal anbiya'u lam yarithu dinaran wala dirhaman su annabawa ba su gaji dirhami ba balle dinari bi ma'ana ba su gaji kuɗi ba kaga kenan shi malami bai gaji kuɗi ba innama warrasul ilm su sun gaji ilimi ne ashe kenan malami ba da dukiya zai yi tutiya ba da me zai yi ilimi saboda shi ne gadon annabawa sai ce wa man a akhadahu duk wanda ya ruko da wannan ilimin da Allah ya ba annabawa shi ma a matsayinsa na malami ya ruko da shi gam sai ce akhadhu bi hazzin wazirin sun yi ruko da wani kaso yalwatacce ashe nan babu abin da ya kai shi ana ganewa saboda kudi na karewa mulki ma yana ne yana karewa ko ya gudu amma ilimi fa a taba ganin malamin da aka ce Allah sarki wancan bijimin malami ne da amma yanzu Allah sarki malamin ilimin sai ya gudu akwai shi amma za a iya ce ma wani bijimin mai kuɗi ne kasungumin mai kuɗi ne kaza ne kaza ne amma yanzu wayo zamani ya kai kaza kaza da kaza haka ne ko wani kuma masha Allah da akwai mulki akwai sarauta akwai kaza amma yanzu ne babu kaga wannan yana nuna maka darajar ilimi yana sama da mai dukkan su shi sa manzo Allah ce wanda ya ruko da shi yayi ruko da kaso ne yalwata bi ma'ana baya karewa saboda shi baya karewa sai dai ya karu shi kuma wancan da ilimi da mulkin da sarauta ai kaga yana raguwa yana kuma karewa amma shi ilimi sai dai ya karu ba dai raguwa ana ganewa to kaga inda yafi komai tsada kenan yafi komai daraja to shine sai malam yace wa qala ta'ala an ibrahim Allah madaukaki ya fadi dangane da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam waja'alna waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab Allah yace waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata na sanya a cikin tsatsan annabi ibrahim annubuwata annabta kaga gidansa gida biyu ne akwai ɗaya a iraq akwai ɗaya a makka na makka shine babban ɗa shine annabi isma'il waje an na fi zuriyatihin nubuwa kaga a cikin tsatsan annabi isma'il aka samuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an sanya nubuwa a cikin zurfafansa kenan can kuma a Iraq akwai Ishaq annabi Ishaq shi kuma a tsatsansa an samuwa annabi Yaqub kaga zuriya kenan ko annabi Yaqub kuma aka samuwa annabi Yusuf kaga zuriyatu a cikin zuriyarsa tsatsansa muka samu annabta kaga yusuf bini yaqub bini ishaq bini ibrahim bini azar kaga fi zurriyatihi nubuwata kenan shi kuma isma'il kaga wa ibrahim to a cikin tsatsan isma'il akwai adnan to a cikin adnan din aka samuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaman tarihi sun yi ƙoƙarin tattaro tsatsan ɗaya bayan ɗaya daga na farko zuwa goma an yi ittifaki daga goman zuwa na ashirin wanda ya hada da ismail zuwa ibrahim zuwa azara to nan ne malaman tarihi suka samu saɓani akan wannan tsatsan amma wancan babu saɓani kaga dai ya ce na fi dhurriyyatihin nubuwata a cikin tsatsan wa annabi ibrahim ko muka sanya ne nubuwata akwai annabta ana ganewa hal kuntum shuhada idh idh hadara yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna halu na abudu ila haka. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كاغا يا قرا تبتر مكدني في ذريته النبوة والكتاب كما للتابي أتكن waye aka ba littafi zurriyatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fi zurriyatihi nubuwata wal kitab kaga alkur'ani kuna fahimta fa nubuwata wal kitab ba'da ibrahim alkhalil alaihi alayhi salam Allah ya iyakance annabta da kuma littafi bayan annabi ibrahim badaɗin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ثم انقطعت عنهم ببعثته صلى الله عليه وسلم وقال تعالى سأنن ونن النبتة بلتاب سيتينكي ألوكة دعك تورو منزل الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ألا مدوكك يتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Allah ce wa ma arsalna qablaka ba mu taɓa aiko da manzo gabaninka ba minal mursalin daga cikin manzanni illa innahum face wa'annan manzannin la ya'kuluna at'am suna cin abinci wa yamshuna fil aswaki kuma suna shiga kasuwanni kaga anan ana so a nuna maka jibiliyatil fitriyatil insaniyah cewa annabawa ɗabi'ar ɗan adam haka Allah ya yi shi mutane ne ba aljanu ba ana ganewa kuma ba mala'iku ba saboda ne wa qala allazina la yarjuna laula unzila alaina mala'ikata. aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'tuwan kabira wa qala allazina la yarjuna waɗanda ba sa ƙaunan haɗuwa da musalin alin alahira sun ce laula unzila alainal mala'ikata me sa ba sauka mana da mala'iku ba auna bana ko kuma a bari mu ga Allah mana malaman tauhidi suka ce wannan ayar ta nuna ƙarara duk mutumin da ya ce yana ganin Allah to kafari ne ana ganewa tun da ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina mala'ika me yasa ba sauka mana da mala'iku ba aw nara rabbana ko a bari mu ga Allah mana sai Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa'annan mutanen sun yi girman kai a karan kawukansu wa atau utuwan kabira kuma suka yi taurin kai taurin kai mai girma inda Allah ana fahimta saboda haka duk wanda ya ce ma yana ganin Allah to kaga wannan ayar ta faɗa a kansa wa'anda ba sa ƙaunar haɗuwa da Allah kaga bai yadda da Allah ba kenan shi sa ce ma a bari ya ga Allah to kaga wannan shine wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ma arsalna min ka illa rijalan nuhi ilaihin min ahalin alqura Allah madaukaki ce wa ma na min qablika ba mu taɓa aikowa gabaninka ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa rijalan nuhi ilaihim face mazaje muke aikowa zuwa ga mutanensu min alil qura daga cikin mutanen birane to wannan ayar ce wasu daga cikin malaman tafsiri suka kafa hujja da ita suka ce to ai ba a samun ba a samun annabawa sai minan rijali kuma la yujad annabi illa minan rijal wala yujad الرجال إلا من الإنس دون jin suka ce ba a samun annabi sai maza kuma ba a samun maza sai a cikin mutane wanda aljanu saboda haka wannan ayar ta nuna annabawa daga mutane ne ba daga aljanu ba sai ɗaya ɓangaren na malamai sai suka maida musu da martani suka ce to ya za ku yi da faɗin Allah maɗaukaki na cikin suratul jin wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ada idan mutum yana tafiya dalilin saukan wannan ayar shine idan ya yada zango akwai sai ce a'udhu billahi min azimi hazal wadi yana neman tsarin Allah daga shugaban wannan kwarin yana nufin aljanu kaga yanzu aljanu aljanu sun tabbata dan adam yana ne shakkan su to shine sai Allah cewa annahu kana rijalun min al-insi yanda al'amarin yake ya kasance mazaje daga cikin mutane ya'uzuna biri, rijalin min jini, suna neman tsari daga mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa neman tsarin nan da mutane suke yi kan mazajen aljanu sai ya ƙara musu takabburan ya ƙara wa aljanun girman kai wato mun ma isa kenan hadda ɗan adam yake shakka mu mun isa kenan mun cika mun tumbata sai suka ce to wannan ayar ta nuna akwai aljanu maza ya za a yi kuma su ce sai maza ne kawai to ai a cikin ma aljanu akwai maza kenan tunda akwai maza to akwai mai kenan mata su ma saboda haka ka nuna su ma akwai annabawa a cikinsu wannan yana daga cikin ayar da suka kafa hujja da ita malam ya ce wa ma'alumun abu ne sananne أن الجن تبع للإنس في هذا الباب الجنو سنا بن متانين أولا باب ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم wannan dalili ya sa Allah maɗaukaki ya faɗi dangane da su wa sarafna ilaika nafaran min aljinn kaga malai yana so ya kafa maka hujja cewa aljanu suna bin mutane ne tun daga wasu aljanun sun ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun bi manzan Allah kaga kenan aljanu suna bin wa kenan mutane ne Allah ce wa id sarafna ilayka nafaran min aljin ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin da wata tawaga na aljanu suka juya baya ko suka fuskanto yastami'una alqur'ana suna sauraron alƙur'ani da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kake karantawa ranar jima'a sallan asbahi kana karanta suratul da halata alal insani falamma a yayin da suka halarci inda kake sallah a cikin gona da kai da zaidu an situ sai suka ce wa tawagarsu da suke tafiya ku yi shiru ku yi shiru falamma qudiya a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tike karanta wa'annan surori guda biyu ya idan da sallarsa wallau ila ƙaunihin munzirina sai suka juya baya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi qalu to me gargadin sai suka ce ya qaumana ya ku mutanenmu inna ina kitaban lallai mu mun ji wani irin littafi unzila min ba'di Musa an saukar da shi bayan annabi Musa kenan sun san sun san annabi Musa kuma sun yi imani da shi tun daga shi suna ba da labari ana ganewa sun san annabi Musa kuma sun karanta ne a taura shi suka ce unzila min ba'di Musa kaga wa'annan sun san annabi Musa sun san da'awar annabi Musa kuma sun yi imani da annabi Musa shi sa ma suka buga misali da shi musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke gaba gare sa yahdi ila al-haqq wannan littafin yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma wannan littafin yana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙe ya ƙaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku amsa kiran Allah wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi yaghfir lakun min dhunubikum in kuka yi haka zai gafarta muku daga zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi wa man la yujib da'i jama'a ku sani duk wanda bai amsa kiran Allah ba falaita bi mu'jizin wannan mutumin bai buwaye Allah ba fil ardi bai buwaye Allah a doron ƙasa ba walaita lahu min dunihi awliya kuma bai da majibincin al'amarinsa a duniya koma bayan Allah irin wa'annan mutanen da suka saki Allah ula'ika fi dalalin mubin irin wa'annan suna cikin bata bayyananna kuna fahimta sai malam yace wa qad jaa fil hadith alladhi rawahu at wa gairu. tabbas zo a cikin hadisin da imamu tirmizi da waninsa suka rawaito anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tala alaihim suratul rahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanun jinnu nasibin da suka zo wurinsa suka ji wannan karatun kuma suka zo suka same shi a Madina suka ce muna so kai mana wa'azi ya karanta musu suratul rahman قوله تعالى وفيها قوله تعالى a cikin suratul rahman ɗinnan akwai fadin Allah madaukaki sanafuru lakum ayyuha thaqalan ya ku wa'annan bangaren guda biyu da muka daura muku nauyi za mu tambaye ku za mu ajiye lokaci ranan tashin kiyama mu bincike ku ɗaya bayan ɗaya bi ayi ala irabbi kuma tukazziba da wata ni'ima ta ubangijinku kuke ƙaryata. samuwar ubangijinku da kadaita shi da bauta da kuma ni'imar da Allah ya muku me yasa kuke karyata wannan magana malam ce intaha imamu ibnu kathir ya ambace shi a cikin tafsirul qur'an al-azim mujalladi na biyu shafi na 165 haka kuma ya zo a cikin jami'ul bayan na imamu ibnu jarir al-tabari mujalladi na biyar shafi na 47 zuwa 49 haka ya zo a cikin tafsirul qasimi mujallaji na uku shafi na 429 zuwa 430 sai malin ya ce wa kulasatu hadhihi al-mas'ala a takaice in takaita maka wannan matsalar lokaci ba zai ba mu dama mu cike shi ba ko yace wa ikhtilafatul a'imma da saɓanin da aka samu na jagorori na musulunci malaman musulunci fiha a cikin wannan tandarju ala arba'ati aqwalin yana gudana a ƙarƙashin zantuka ne guda hudu wato duk bayanan nan da muka yi za a kasa shi kashi hudu ne Watan Hasiru alaiha kuma tana taƙaita akan su ne kama qala ibn rahmatullahi alaihi kamar yadda imamu ibn Allah ya ji kansa da rahama yake faɗi imamu ibn al-jawzi yace ahaduha ɗaya daga ciki shine annar rusula kanat tub'atu ilal al-insi khasatan magana ta farko shine annabawa ana aiko su ne zuwa ga mutane kadai wa anna Allah ta'ala ba'atha Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam inal insi wal jin kuma lallai Allah madaukaki ya aiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutane ne da aljanu rawahu Abu Salih an ibn Abbas wannan magana Abu Salih ya rawaito ta daga malamin sa turjumanin qur'an abdullahi dan abbas ya faɗi wannan maganar kaga farko kenan wasani magana ta biyu anna rusulal jin lallai ɗan saƙo a cikin aljanu humul ladina sami'ul qur'an sune wanda suka saurari karatun alqur'ani fawallau ila qaumihim munzirina sai suka juya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi rawa an ibn abbas aiban an rawaito wannan magana shi ma har ila yau daga abdullahi dan abbas mun karanta shi a baya ko wa qala mujahid bin jabr mujahid bin jabr Allah ya ji kansa da rahama ya ce ar-rusulu min al-insi wan-nuzuru min al annabawa daga mutane ne masu gargadi kuma daga cikin aljanu Wahum hum yasma'una kalamar rusul su ne mutanen da suke jin maganganun annabawa lihunal jina masu sami'u sai su isar da wannan maganar da suka ji a bakin annabawa zuwa ga 'yan uwansu aljanu kamar yadda jinnu nasibin suka yi kenan ko magana ta biyu kenan wasalisu magana ta uku anna ta'ala ba'atha ilaihim rusulan minhum magana ta uku cewa wai Allah madaukaki ya aiko da manzanni cikin su kama bu'itha ila insi rusulan minhum kamar yanda aka aiko wa mutane annabawa a cikin su qala hudhahak wannan magana magana ce da imamu bahak bin muzahim ya fadeta wa muqatil da imamu muqatil bin hayyan shi ma ya faɗi wannan magana wa abu suleiman kuma abu suleiman darani shi ma ya faɗi wannan sai ce wa huwa zahirul kalam shi ne zahirin maganarsu warrabi'u magana ta hudu na ƙarshe an ta'ala lam ya ba'atu ilayhim rusulan minhu lallai Allah maɗaukaci bai taɓa aiko da manzanni daga cikin aljanu ba wa innama ja'atuhum rusulul insi abinda aka zo musu da shi shine manzanni daga cikin mutane qalahu ibnu jurayj wannan maganar imamu ibnu jurayj ne ya fade ta wal fara da imamul fara gainun ne anan kuskure ne fa'un ne kuna ganewa والزجاج ده إمام الزجاج qalu dukkansu sun ce wala yakunu al-jam' fi qawlihi ba zai yiwu a hada fadin Allah madaukaki ba alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni a cikin ku ba su zo muku ba mani'an an takuna rusul min ahad al wannan baya kore a ce an sami manzanni daga cikin ɗaya daga cikin ɓangaren nan guda biyu qawlihi ta'ala ai kamar faɗin Allah maɗaukaki ne da ya ce ya kuruju min human lu'ulu'u wal marjan Allah yana fitarwa daga cikinsu akwai lu'ulu'u da mirjani wa innama huwa kharijun min al-milhi wahdahu lu'ulu'u da mirjani ana samun shi ne a cikin gishiri kadai ba a samun shi a cikin siga to kaga kenan abu ɗaya kenan wato annabawa ana samun su ne a cikin mutane kadai ba a taba samun su a cikin aljanu ba an gane fikihu kamar yadda wannan kadai a ciki to haka shi ma a mutum ne kawai an gane wannan wannan magana haka Imam ibn al-jawzi ya fadi a cikin zadul masir ana ganewa sai a ƙarshe wa yaral ba'isu sai malam yace malam ne bincike sai ya ce anna ma zahaba ilaihi jamhurus salaf wal lallai abinda jamhurin magabata suka tafi wannan magana ta ce jamhurin magabata da wanda suka zo bayansu suka tafi ala annal ayata cewa ayar dinnan da muka karanta ta la dullu ala zahiriha ba ta nuni akan zahirinta kama za'amaha al imamu dhahab kamar yadda imamu bahaq ya ce tana kan zahiri ne saboda aka suma aljanu akwai annabawa a ciki ayar ba haka take nufi ba wa ghayruhu min al-a'imma da waninsu daga cikin jagorori na musulunci id anna hunaka qara'in ukhra saboda akwai wasu karinoni na daban tadullu ala khilafi zalika wanda ke nuni sabanin maganar da yi walam yakun zalika yukhalifu uslub al-arab wal'uf hakan kuma bai saba wa tsarin larabawa da al'adar larabci ba wa huwa al-haqqul ladhi la rayba fihi wannan magana shine gaskiyar da babu tantama a kansa walau kana hunaka rusulun min al-jinn akwai wasu annabawa daga cikin aljanu la akhbarana bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da manzo Allah ya gaya mana akwai aljani annabin Allah hau ashara ila zalika alquran ko kuma qur'ani yayi ishara zuwa ga haka wa kaunu itlaqu kalimatir rusul kasantuwar a ayar can an saki kalman rusul alal jinni wal ins akan aljanu da mutane babu taglibil ins an yi amfani ne da shi wajen babin galaba ta dan adam akan aljani ana ganewa min babu taglibil ins alal wato babin da ɗan adam yana da galaba akan aljani ne walaisa min babil ishtiraki bainahuma ba babin da ke nuna an yi haɗaka ba tsakanin su ai ɗan adam ya fi aljani daraja to shi sa galabar ɗan adam ya rinjaye na aljani shi sa Allah ya faɗi wannan kalon war rusul bi ma'anan nuzul ar-rusul a ayar tana ɗaukan ma'ana ne na masu gargadi kama qala ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗi wa huwa misdaqan liqawlihi ta'ala kuma ina gaskata faɗin Allah madaukaki wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn ka faɗi wa al'ummanka a yayin da wasu tawaga na aljanu suka fuskanto yastabi'una alqur'ana suna sauraron karatunka na alqur'ani falamma hadaruhu a yayin da suka halarci inda kake karatun ranar juma'a sallan asubahi cikin gona kalu an situ suna zuwa wurin sai suka ce wa abokan tafiyarsu tawagarsu ku yi shiru ku yi shiru falamma qudiya a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallansa sa ya gama karatun wallau ila qaumihim munzirin suka juya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi wal ilmu inda Allah ilimin gabaki ɗaya yana wurin Allah to amma kaga wannan shine magana mafi karfi ko to wannan shine ni ma ra'ayi na akai kuma tashi a fasali na biyar insha Allah a majalisi na gaba in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke insha Allah wa alaikumus salam na'am ai ko sun canza su suna yaro kaga yaro ai ba bude mai fayil ba shi sa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yaran kafirai da suka mutu kafin su balaga imam al-bukhari ya buɗe babi musamman a cikin sahihinsa kitabul jana'iz an gane babu ma qila fi auladil mushrikin shine hadisin abu huraira wasu ila an auladil mushrikin an tambaye shi dangane da yaran mushrikai wanda suka mutu ba su balaga ba sai manzo Allah ya bada amsa Allahu a'lamu bima hum amilina alai Allah shi yafi sanin halin da suke ciki wasu ila an auladin musulmin an tambaye shi akan ƴaƴan musulmai wanda suka mutu akwai hadisin Anas dan Malik wanda imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa sai ce auladul muslimin allazina matu qabla bulo, bulugh tahta kafalati ibrahim wa zawjatuhu sara thumma yuraduna ila abaihim yawm al-qiyamah ya'yan musulmai wanda suka mutu kafin su balaga suna karkashin kulawan annabi ibrahim da matarsa sara za ka ji malam bahaushe yana cewa Allah ya sa shi a makarantar annabi ibrahim an gane karatun? ana jin wannan karatun ko ba ji? ana ji ko? to shi ne sai manzo Allah ce suna karkashin kulawan annabi ibrahim da matarsa sara idan ranar tashin kiyama ta yi shine sai manzo Allah ce thumma yuradduna ila abaihim wa'annan ƴaƴan za a dawo wa da iyayensu su yawmal qiyama ranar tashin alkiyama har ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai yace za a ce su shiga aljanna sai su tsaya a kofar aljanna Allah ce me suke jira sai su ce muna jiran iyayenmu mu ba za mu shiga ba sai an zo mana da iyayenmu sai Allah ya ce to ina ƴaƴan ina iyayensu suke wasu sai a ce ga su can za su tafi wuta Allah ya tambaye mala'iku me ya kai su wutan wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi sanin da dalili sai mala'iku su ce saban Allah sai ce to ku dawo da su kaga sun ci alfarman me ya'yan sai a shigar da su amma in iyayen sun mutu suna shirka ne sai a ce wa ‘ya'yan ku yi hakuri iyayen ku ba za su taɓa shiga aljanna ba sai su shiga aljanna ana ganewa to ne imamu ibn hajar al-asqalani da yazo kan wannan qadiyya cikin fathul bari mujallaji na uku da yazo kan wannan hadisi ya kawo zantutukan malamai guda goma sha biyar kan wannan matsala an gane saboda haka duk yaron da kaga ya mutu in dai bai balaga ba to shi wasu daga cikin malamai suka ce ai za a bashi jarabawa a kiyama Allah zai ce mai shiga wuta in suka shiga wuta in suka bi kenan inda sun balaga za su ba Allah sai a ce to ku dawo ku shiga aljanna dan sun ki shiga wutan to kenan ya nuna ko da sun girma za su bodarewa Allah saboda haka Allah zai musu ukuba amma ibn hajar da ya kawo wannan ra'ayin sai ya rabce san malamin hadisi ne yace duk hadisin da suka kafa hujja da shi babu hadisi ingantacce haka ya dinga kawo dalilai ya dinga kawo zantuttuka na malamai karshe ne ya dawo kan maganar da manzala ce Allahu a'lamu bima hum amilina alai Allah shi yafi sanin halin da suke ciki shikenan an gane amma duk wanda ya mutu ya balaga inda balagagge ne to dan wuta ne ya kafa hujja a cikin zartuttuka guda goma sha biyar ɗin nan ya ce wasu malamai sun kafa hujja cewa lokacin da aka zo yakin gudan. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kakkama wasu da cikin mushrikai yara kanana manzo Allah ce a bude gaban sa gani idan sun fitar da gashi a gaban su sun balaga a kakkashe su kenan in yaro ya balaga kaga yanzu magana ne cewa babu abin nan kaga dole to in ya balaga to daman ya mutu kafin saboda hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantse sai ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun min hadhihi al-umma babu wani ba yahudi ko ba nasari kaga krista kenan ko daga cikin wannan al'umman kenan ko kaga min hadhihi al-umma ummatul ijaba wa ummatud da'wa kana ganewa thumma lam yu'min bil ji'tu bihi sa'annan yaki yin imani da abinda nazo da shi illa kana min ahalin nari face ya zama dan wuta kaga nassi ne karara na hadisi ko sannan gashi Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yaghfir Allahu lahum lalle waɗanda suka kafirce wa Allah suka mutu akan kafirci Allah ba zai taɓa yafe musu ba ana ganewa to kaga yanzu ne zo ya ce maka a'a ai wani eh, da musulmi da krista ai dukkan su dai Allah ɗaya ake ba ba Allah ɗaya bane wanda yace ɗaya da ɗaya da ɗaya kuma ɗaya ne wanda yace Allah ɗayan ɗaya ne babu abokin tarayya da suke kaga ba ɗaya suke ba yawa Allah ya samu dace na'am na'am na'am wanda suka zo bayan magabata su ne khalaf shi sa akwai magana da malamai suke maida wa mu'tazila raddi suna cewa ilmu salaf aslam wa ilmul khalaf a'lam wannan ka'ida ce ta mu'tazila in ka ji wani malami ya faɗi to ka zani cewa ba ya faɗi ka'idan mu'tazila ne ba na ahlus sunna ba saboda lokaci suna tattakuɗa abubuwa su mutazala sai suka ce ilimin sahabbai su ne ake kira salaf sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in suka ce ilimin su aslam wai ya fi kubuta amma khalaf wanda suka zo a bayan su alam wa atqan wai sun fi sahabbai ilimi kuma sun fi su kyautata ilimin ana ganewa shi sa sai imamu nasiruddin albani yake cewa a cikin usulun da'awati salafiya sai ce ja'alu ilmu salaf ka annahu ilmu darawish sun maida ilimin magabata kamar ilimin darawish mabiya dariƙa su ne darawish jam'i ne na darwish na an ce darwish za ka ga ana nuna su a ƙasar larawa suna tsallon nan kaman birrai sun sa riga mai kala-kala ja fari baki waye kaza kala-kala ɗin za su ga suna hmm, kamar wasu ma'aukata ko to sunansu da rawish don ko tafiya yake yi in yana tafiya kowa darewa yake yi irinsu in suka shiga mota kondakto ma baya tambayan kudi su komai balashi suke ci a banza suke ci ana gane wato zuwa ke kira da rawush ya ce to sun mai da ilimin sahabbai irin wannan ilimin wato su ba sa fahimtar komai daga manzo Allah kawai tunda da Allah ya ce kawai shi nan wato ƙasa da ilimin kenan kaga kenan suna sun idan su ya rufe kawai sai abin da aka gaya musu kenan sai ce ilmu salaf ma'alam wa aslam wa atqan min ilmi al sai ce ilimin magabata shi ya fi kubutarwa kuma shi ya fi zurfi kuma shi ya fi wato tsafta akan ilimin wanda suka zo daga bayansu wanda laisan al-khabaru kal mu'ayin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace labari fa ba ɗaya bane da wanda ya gani dan Allah wanda aka bashi labari ɗaya ce da wanda ya a gaban shi ya faru kaga ba sanin su ba ba ɗaya bane shi wannan iya abin da aka gaya mai ya sani amma wannan ba abin da ya boyi gare shi to su ba shi shine fa su a idan su aka saukar da musulunci suna ganin ƙura'anin ana saukar manzan Allah sun ga mala'ika jibril da idansu sabai sun gan shi har manzan Allah ke tambansa hadisin sai da umar ko ya ce haza jibril ja a yi alimuku umura dinaku wannan mala'ika jibril ne ya zai koya muku al'amarin addinin manzan Allah tambaye su waye a can sai zai iya zihiyatul kalbi ga wani sahabi sunan sadiyatul kalbi shine a wurin sai manzo ce a idahu jibril ba diyatul kalbi bane malaika jibril ne kuka gani wanda suka ga malaika jibrilu kai da kawai labari ka ji ɗaya kuke ana wahayi fa suna sun ga sun ga kututturan dabino ya taho da kansa yana tahowa a gabansu ya yi sujjada ga manzan Allah sannan ya koma dan Allah ɗaya kuke ana ganewa ka gaba ɗaya bane Allah ya mu dace karatun ya fito Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya tara fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da su ya sa su yi abin zai amfani mu duniya da lahira da abin da zama fitarwa gare mu da addinin mu da rayuwar mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu dayya akan abin da bai saba sa ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin na zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi Allah muna roƙon ka ka karba mana matsayin ibada ka sa ya zama da yin tsiran mu duniya da lahira muna roƙon Allah da mu da masu kallon mu da sauraro idan mutuwar mu ta zo ya bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk